buɗe baki hindu ta yi za ta roƙe shi da ya tashi daga tsugunin da ya a gabanta ya daina zubar mace da hawaye kar ya sa zuciyarta ta karaya kar ya yaudare ta kamar yadda ya saba wani irin ciwo da ya tsirga mata haranta ta yi zaton ƙashin bayanta ne kare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baba bayana baba bayana ya karye baba hindu ta furta cike da wani irin rauni da ya sa anna ta tafi kusa da ita ta kama ta saboda ta kula da abin da yake bin kafafuwan Hindu ta san naƙuda ce ta taho mata baki ɗaya ita da anti suka kama ta banda salati babu abin da yake fita daga bakinta har suka samu suka ƙara samu ta anna ce take tambayar hamza asibitin da hindu take zuwa kafin su duka su ɗunguma zuwa asibitin To nan ne muka tsaya yanzu ka za mu ci gaba. Ya sha kwana a zaune, amma wannan ne ni goma mafi tsaye a rayuwar shi. Har baba da ya san haushin shi yake ji sai da ya mishi magana ya zauna. Tunda duka asibitin suka kwana, amma yaƙi. So yake kawai a fito musu da wani labari ko yaya ne. Shi bai ma san mata suna dadewa haka ba su haihu ba. Da ba a jami'i ya yi sallah asuba ba, tabbas da bai san abin da yake karantawa ba. ruwa ma anna ce ta bashi ya samu ya kurɓa yana jika makoshin shi tun da daddaren anna da kanta ta koma gida cikin kayan babies ɗin da aka siya ta tattaro duk wani abu da take tunanin za a bukata ta dawo amma ba a sanar da su ta haihu ba sai ya yi karfe bakwai na safe duk wasu maganganu da ake faɗi hamza baya jin su kalaman farko kunnuwan shi suka ji suka tsinta suka koma suna rufewa ta samu 'yan biyu duk mata ba don baya son yaran biyu ba ne ba bai ma san kafafuwan shi sun gaji da tsayuwa ba sai da ya ji suna rawa ba shiri ya bi bango yana samun waje ya zauna numfashi yake fitarwa kamar wanda ya gudu ranar da aka faɗa musu yaran biyu ne ita kaɗai ta je asibitin tun a hanya take kiran shi in yana kusa su haɗu a gida ba zai yi mata yadda ta kama hannun shi ta ɗora cikinta ba yara biyu yara biyu ne a cikina tun da ta samu cikin ranar ne karo na farko da ya ji ƙaunar koma mai a ciki har bayan zuciyar shi ranar ne ji kamar yana bangare ɗaya da wani abu mai matuƙar mahimmanci za mu ba su mamaki ya furta da murmushi a fuskar shi sai kowa ya zo da tunanin yaro ɗaya za su ga guda biyu kai take ɗaga mishi sai yanzu yake jin ashe ya adana sautin dariyarta a wani bangare na zuciyar shi ya adana abubuwa da yawa tare da ita abubuwan da yake kula da su yau da kullum yanda take zagaya hannun shi a kan cikinta ta ɗora fuskarta a bayan shi tana rungume shi duk idan ta yi tunanin bai haƙura da rigimar da suka yi ba ko da ku shi ne da laifi fushi kake har yanzu ni na haƙura kai ne zaka ka mun fushi hakan takan faɗi abubuwa da yawa ne suka dawo mishi sosai ya yi nisa cikin tunani don sai ya ja an taɓa mushi kafaɗa kawai tukuna sai ya ɗaga kai yana kallon anna za ka iya zuwa ka gansu ta faɗi farin ciki shimfiɗa a fuskarta ga yaran masha Allah so take ta tafi gidan yanzu tun da hankalinta ya kwanta ta watsa ruwa su da suke tunanin yaro ko yarinya guda ɗaya sai ga biyu siyayyar kaya bace ƙare ba har ta gama tsara yadda jikokin nata za su ga gatan da ba su taɓa gani ba kai ya ɗaga ma'ana yana miƙewa da ƙyar ɗakin shi yake juya mishi ji yake kamar yana yawo a kan gajimare da ƙyar ya iya shiga ɗakin da annar ta nuna mishi yana jinta tana faɗin hindu tana hutawa saboda ta sha wahala sosai amma za ka iya ganin yaran su ko kai bai iya ɗaga mata ba ya tura hannun shi yana shiga cikin ɗakin karo ya ci da wata nas ɗaya ɗan ɗaga mai kai ta yi muryar shi ɗauke da wani yanayi ya ce ina yaran gaba ta yi yana binta a baya yanzu kam jin shi yake yana yawo a kan gajimare jin shi yake kamar a cikin mafarki bai sake jin yana wata duniya ta daban ba sai da nas ɗin ta ɗauko yarinya ɗaya tana sakawa a hannun shi dokawa zuciyar shi take yi kamar za ta fito waje ya kasa kallon fuskarta saboda yadda zuciyar shi take mishi rawa gyara yarinyar da yake ji tana hannun shi ba tare da ya ji nauyinta ba yayi yana ɗan gyara ɗaya hannun shi ana saka mishi ɗayar bai iya kallon su ba sai da ya ji fitan nas ɗin daga ɗakin da wani irin bugun zuciya ya sauke idanuwan shi a kan hannun shi na dama bacci take yi kiran sallah ya mata cikin kunnanta yana juyawa sai ya ɗaya yarinyar ma kafin ya sake mayar da hankalin shi kan yarinyar da idanuwanta suka buɗe. a duniyar shikaf ya ɗauka bayan shi anna ba za ta sake ɗora idanuwan shi kan macen da zai ji ƙaunarta har cikin ɓargon shi ba macen da zai ji yana so ya kare daga dukkan wani abu na ƙi da allah ya saka a ƙarƙashin ikon shi to sai ga mata biyu a hannun shi mata biyun da in yana da iko ko sauro ba zai kusanto inda suke da sunan cutarwa ba mutane da yawa sun ɗauka hawaye shine ƙarshen kare zuciya kan yaran da suke hannun shi idan idanuwansa duka yake buƙatar a gani a ƙasa aiko zai cire su ya ajiye suhana hana ya furta daga wani lungu na zuciya shi yana kallon yarinyar da idanuwanta suke a buɗe kamar ta san abin da yake faruwa fassarar sunanta shine kyakkyawa shine kuma suna na farko da ya zo cikin kan shi da ya kalle ta watakila don jinin shi ce don ta fito daga wani bangare na jikin shi ko da ba ta da kyau zuciyarsa ba za ta taɓa yarda mishi da hakan ba da ƙyar iya ɗauke idanuwan shi daga kan hana yana kallon ɗaya yarinyar da take bacci akan ce jarirai ba su da kama amma yan biyun da aka sani da identical a turance tun suna jarirai kamannin su iri ɗaya ne nashi yaran ba su zuwa wannan jinsin yan biyun ba kowace kamanninta daban yake kallon yarinyar da yake yi ne ya san labarin nutsuwa yake ji kwanciyar hankali na ɗaya daga cikin abubuwan da ya manta yadda ake jin su sai yanzu bai taɓa cin karo da wace halitta mai nutsuwar yarinyar da ta yi kwanciyar lub a hannun shi tana bacci ba a duniya yara sun fi kowace halitta yadda ko idanuwanta bata buɗe ba balantana ta san waye ɗauke ta ta ba shi dukkan yadda ta tun kafin ta gan shi amna sunan ya kubce daga labban shi sau ɗaya suka taɓa maganar sunayen yara da hindu ta ce mishi tunda sun zaɓi barin sanin jinsin yaran har sai sun haife su sunayen ma bari sai an haihun ba zai wahala ba to ya san ya yi son kai da ya zaɓan musu sunaye ba tare da ya ji ko tana da wani zaɓi na ta ba daga yau zuwa ranar ƙarshe da nake da aronta ba zan taɓa yin abin da zai baku kunya ba ba za ku yi da na sanin fitowa daga jikina ba ya furta a cikin zuciya shi yana kallon yaran kafafuwan shi ciwo suke amma baya so ya zauna ya tashi amna baya so ko motsi mai ƙarfi ya yi ke me yasa ba za ki bacci ba ko yunwa kike ji haka yake maganar yana kallon su hana da ya san karanta ne na farko da ta ji yaran fulatanci dariya mai sauci yana sake kallon su wani ɗan labule ne tsakani inda yake tsaye da gadon da hindu take a kunci ƙarasa takawa yana shiga wajen bai san ko idanuwan ta biyu ba ko kuma tawakun tafiyar shi ne ya tashe ta ba sai lokacin ya yi dabara yana zama kan kujera he ya furta yana kallanta amma idanuwanta ba a kan shi yake ba yana kan yaran da yake hannun shi ta gansu ta karɓe su don an saka mata su a hannuwanta tun da sauran jini a jikinsu ta rike abubuwa da yawa masu daraja da hannuwan amma su ne na farko da ta ji har cikin tsokar jikinta ba ta ƙara fahimtar ƙaunar da ke tsakaninta da baba ba sai da ta rungume su a ƙirjinta sai take hasaso kalar kusancinta da anti tana ƙara wata daraja ta daban a idanuwanta tana da tabbacin wannan mataki ne da mata suke takawa a rayuwarsu duk ranar da suka riƙe nasu yaran a hannunsu ranar za ka ƙara sanin daraja ta ta uwa ranar za ka fahimci dalilin da ya sa take ɗora duk wani farin ciki naka a saman nata yadda rayuwar ta kacukan take tsayawa saboda taka ta ci gaba kamar mahaifiya a duniya da zagayen nan nata ai babu duk yadda kake tunanin ka fahimci ta? ba za ka gane ba sai ranar da bayan ka yi amsawar farko ta ciwon naƙuda na kasa yadda suna hannuna mu hindu muna da yara kai ta iya ɗaga mishi saboda idanuwanta da ta ji sun cika tab da hawaye ɗayan hannunta da babu ƙarin ruwa duk da akwai filasta a jiki ta ɗan miƙa mishi tana saka shi miƙewa ya taka har bakin gadon sosai ya rankwafa yana miƙa mata yarinyar da take barci har lokacin tana na tsatsab cikin farin towel yadda ko kayan jikinta ba ka iya gani amna ya furta bayan ta karɓi yarinyar hakan ya sa honduras ware mishi idanuwa cike da son ƙarin bayani peace ya faɗi ma'anar sunan da harshen turanci don ya tsaya a tsakanin nutsuwa da kwanciyar hankali ya rasa asalin ma'anar da yaren hausa da har yanzu mutane da yawa suke raina ta bakin shi hararen shi ma bai yi niyyar yi musu magana da wannan yare ba idan an ta ji za ta yi kishin yadda ya yanke hukuncin yi musu fulatanci idan suna da rabon jin nata yaren duk idan suna tare da ita za su tsunta a bakin shi kuwa da yaren hafa za su tashi da jinin fulanin da yake ji har a ƙasan zuciyar shi Rike yarinyar Hindu ta yi tana limshe idanuwanta ƙaunarta na ratsa duk wani lungu da saƙo na ruhinta. Kujerar Hamza ya janyo sosai yana zama. Hannunta da ya gani a kumbure ya miƙa nashi ya kama. Tana janyewa da sauri kamar wadda ke shirin goga mata wani abu. A cikin idanuwanta yake fara ganin abin da ya sa zuciyar shi mummunar bugawa. Kafin ƙwaƙwalwar shi ta fara fahimtar da shi kuskure na biyu mafi girma da ya bayan na koratta. shine ya kin furta kalaman ya dawo da ita kafin ta haihu to ganin ya fahimci hannunta da ta janye ya sa ta jinjina mishi kai tana tabbatar mishi da gaske ita ɗin ba halalin shi bace yanzu zan yi wa afa magana sai ya sake ɗaura mana aure muna da igiya ɗaya a tsakaninmu yake faɗi cikin tsantsan rashin hankali musamman da tun da ya buɗe bakin shi take girgiza mishi kai hawaye da yake cikin idanuwan ta yana zubowa aurenmu ya riga da ya ƙare wannan karan shine yake girgiza mata kai idan gukan take so ya yi shi ma to zai yi zai yi komai don kar ta raba shi da kanta ya ƙare hamza ya ƙare kan dai yake girgiza mata ki kalle su kar ki raba musu iyaye daga zuwansu ko tana da hannun share hawayen ma ba za ta yi ba tunda ba su daina zubowa ba naƙuda take yi da tabbacin ba za ta taɓa komawa auren hamza ba allah ta roƙa ya bata shi tana naƙuda take roƙon ya musanya mata da mafi alkhairi idan har ya ƙadarta mata sake wani zaman auren za ta yi to za ta sake daga farko ba tare da maimaita kuskuren da ta yi a baya ba yara da yawa sun tashi ba tare da iyaye ba wasu ma mutuwa ce ga baki ɗaya ta raba su tun kafin ta haihu take faɗin yadda yara ba za su taɓa zama dalilin da za ta zauna a auren da ba ta yi niyyarsa ba har mama cewa ta yi ba ta da hankali ne da ta ji hirar ba ta ɗanɗana zafin naƙuda ba to yanzu ba naƙuda ba ga yarinyar nan a hannunta ga ɗayar nan a hannun babanta amma ba za ta taɓa koma mishi ba na miki alkawari na saɓa na sani zan canja saboda su karki tunanin zan kalli yara na in yi musu karya wallahi zan canja hindu karki raba ni da ke ki mun kowanne hukunci ban da wannan kai ta sake girgiza mishi tana saka shi jin wani abu da ya buɗe a zuciyar shi miƙewa yana miƙa mata suhana wacce ta yi bacci a jikin shi yana juyawa idan abin da yake ji kuka ne zai ɓalle da shi to ba zai yi a gaban yaran shi ba ba za su fara ganin raunin shi kafin sai girman fahimtar karfin zuciyar shi ba ko da ya kama hannun kofar ya bude yana fita jan ya a hankali ba tare da ya kalli inda yake tunanin su a fasuna tsaye ba ya taka yana nufa hanyar da za ta fitar da shi daga asibitin ko babur ne zai hau zuwa gida idan ya je ya nemi kuɗin da zai ba shi sam bai ma ji abid da yake kwala mishi kira ba sai da ya sha gaban shi abid ka kai ni gidan fodiyo haka ya furta abid ɗin ɗaga mishi kai yayi suka karasa wajen motar shi ya buɗe ya shiga ya zauna yana jan murfin har abid ya zagaya ya shiga shi ma bai sani ba ba tsaga zuciyar tashi take yi ba wajaje ne daban-daban yake buɗewa yake sanar da shi ba iya kirjin shi ciwon zai tsaya ba babu kowa a gidan sai fodiyo yana zaune kan kujera a falo da mog a hannun shi da hamza bai san kome a ciki ba sallamar hamzan ya amsa da wani irin sanyi murya shi ma bai ce mushi komai ba sai ya wuce ɗaya daga cikin ɗakunan baccin gidan zuwa banɗaki wanka ya fara yi yana jin kamar an sake mushi fatar jikin shi saboda iskar da yake ji tana shiga shi ta ko'ida. sai da ya fito ne ya kula da ɗakin fodiyo ne cikin kayan shi ya samu riga da wando ya san su duka ba sa rabuwa da sabon kaya ko don saboda abokai baƙi ko buƙatar hakan ta taso a tsakaninsu har turare ya samu ya ɗan fesa sai da ya dafa kirjin shi saboda ciwon da ya je yana mishi sannan sai ya samu ya fito yana dawowa falon waje ya samu ya zauna sai yanzu ya kalli fodiyo da idanuwan shi suka yi zuru-zuru abinka da mai hasken fata kamar jini ne kwance kasan idanuwan shi da yake nuna alamar rashin wadataccen bacci duk abin da hamza yake ji bai hana shi faɗin fodiyo lafiyarka kuwa kaga yadda karami kallon shi fodiyo ya yi me kai ya tambaya a madadin amsar tambayar da ya mishi abdulhafiz bai faɗa mana ba ya ce ba hurumin shi ba ne in kana so mu ji za ka faɗa mana da kanka me kai hamza numfashi hamza ya ja yana gyara zaman shi cikin kujerar da wani irin yanayi a fuskar shi ya ce kuskure fodiyo kuskure ne ɗan ɗaga mishi ka faɗu fodiyo yi rayuwar mu cike take da tarin kuskure hamza da sauri hamzan ya kalle shi ba za ka yi mun faɗa ba kai fodiyo ya girgiza mishi zan maimaita maka abin da na sani ne ka yi kuskure baka kyauta ba duk ka san wannan hamza fuskar shi hamza ya saka cikin hannuwan shi yana jin duniyar ta mushi tsaye waje ɗaya kana da sa'a ɗaya in dai za ka tsarkake zuciyarka idan za ka roƙi allah da dukkan zuciyarka zai yafe maka buɗe fuskar shi hamza ya yi fodiyo na jinjina mishi kai haka abdulhafiz ya ce min tun da raina bai zo wuya na ba kafin in gane kuskuren da nai ina da sauran rabo kasan abdulhafiz ya ja min ayoyi da hadisai yana ƙara kashe min zuciya murmushi hamza ya yi mai sauci ba don ya samu sauƙin abin da yake ji ba sai don abdulhafiz ne Kauna sha a wajen su mai girma ce shi yasa yake jin abin da abdulhafiz din ya mishi har cikin kasan zuciyar shi shi kan shi fodiyo din da murmushi a fuskar shi sai yake cewa hindu ta haihu hamza ya furta muryar shi can kasan makoshi wannan karan murmushin da fodiyo ya yi har cikin idanuwansa ya kai tunan za mu tsaya a cikin shirin sai kuma allah ya kai mu shiri na gaba kwaji mu tafe da ci gaban wannan littafi mai suna mijin nobel da muke kawo muku da shi a cikin wannan tasha.